na su kai ka su sun zo kawo jawo su jawo su zo na eh eh ma ba su mutane su ma ba su zo na mara kabo eh na su kai ba su zo na ba su zo na ba su zo na fa sai jawo su zo na jawo su ya ba su ma haki yau bai kula ka zo bai eh o fa tafi kwano so mutum moto so ole ole karim ya muna wani ya su shamari nan a kada fada ba fada ci firan irin wuri haka ba fada hankuri ai ai ai magana da su da limana gaskiya dai ba ba su ji bane action za ta ko da ba ka zo ka ce ba kira ka ba da limana ba ya magana ya eh yi shanu kai ne irin shanu suke bari suna cin kashin mutane wallahi naman shanun ma bai kamata a ci ba eh na ke ne wai suna na a ah, na son gaban ku da mu yi magana da su eh, ya sunan shi wala eh ke doka kile ni da yi ah, kira a bari mu fara da hannun dama haka manzo Allah ke yi ku kai da shana yin da naka ne ko na rafanan ka na rafanin ne kuna gani abin da shanayen nan ke yi cikin nan ko ba ku gani ku bude baki saboda Allah muna abuwa sa kwakwalwa ne kuna gani ah, kana gani ko eh amma ka san abin da suke aina suke kiwo eh. nan wurin kiwon shanu ne a ah, kun mana muyi justice buri kam ka yaro ne buri kai fa emiya kasan jaru eh. kai ma aliko ali sami Oni ma alima to wani wuce kanta tana so mi ka ce ba mu ko ina ko wani nguwa ka je cikin shi mu ko wani mafiyan guwan mu sani magana da nake so mu da ku mu yi sauki ne na son je in kama shanayen nan jiya in kun social media video ya fito batun shanayen nan na san kula da labari yau kuma na zo na iske shanu na cin kashi kashin mutum ko kare mun gwada maka akwai video nan na kare dan gwada muku admara na so in je police station so ne in report admara kin garke nake ba shanayen nan na yin kama duka mun ni kade na ya lodi su cikin lori admara station dauri. in kuka je kuka biya kudi a sake muku na so kuma jan gayar sarakan mu da malaman kumashi kuma mu kai zuriya FM da Alfa Radio amma an buga bayan ku kwarai ba ku jin daɗi shi don malamai sun muku addu'a ku siya ce domin shanu mai cin kashin mutum ba ma shanu da ya kamata a sayar da mutane ba ne kuma nan da kake kallon nan yanzu kai ka mutu baban ka na nan rafanin ka ya mutu ko ba ka nan ba shi aka zo shi kai ka zo kai shanu na taka ya fafasa gawan baban ka kai ya maka dadi a ya maka dadi ya maka dadi magana muke so eh, eh, eh, ya maka dadi bai maka dadi to na gama ku da Allah ni da ku ba mu son fada kula ji ga rafanan mu nan kun ga irin suwa yanzu aka ga nan ko to ba mu son wani gaddama mu da ku abinda muke so shanayen ku nemi garke in ba ba dole ne kai kiwon shanu ba in ba ka da garke kana kiwon shanu na zuwa ci abin wani wallahi Allah ya kama ka goma in kana da shanu abinda shanayen nake yi nan ba ku cin riban shanayen wa in kana sinuwa da ku ta yi ba ga kaman ba kai kiba ba ni yau wani gaskiya shanu ne wallahi ah, zo nan ga mun fadi maka gaskiya abubuwan ta ruwa ruwan ma ka biya kai da hankuri ne kai mai ba rasuwa aka yi nan ba mu son wani magana mu da mutane su ga mu da kuna magana malam marad bismillah mu abin da muke son mu da ku mu zama namu yi peace eh ku ga da rafa nan ku ce mu yaran zangon kumashi kowa da sara kanmu da mu mun dace ku fidda shanayen nan cikin nan ku ai kun ce can nan kun ga kana suka fafasa shanu fa na da nauyi ba kamar na bane na taka nan bai shiga shanu da ya taka yana guri mai wani an zo kuma an ce a bada kudi a sai filin kasa an ce ka kare kudi waje a bayan mara yan masu aiki makabarta kudi to yanzu ya damu yi shi yasa mu ba fada muka zo mu da ku ba justice muka zo mu da ku mu zama zamana shanayen ku nemi garke ku kai su swami ku je kuna ba su bawo shi da fi muku alheri amma ba ku yi ba kun ganna na na record video evidence saboda muka kama shanu eh muna da evidence gaban kowane jaji da mu je cikin kasan gana yasa nan da mu bar ku ba mu magana da yawa mun kare mu da ku wannan don Allah ku je ku kama shanun ku fisi da mu da ku da mu ke kun yarda da ga magana kun yadda kun aiki da wan ku gaya da rafaninku eh? ku gaya musu eh, eh wani magana shi kuma ku kara magana ku kore shana yes yau wednesday apart from magana ku shanu wallahi mu mun kama shanu mu muna da lori muka ga mu kai police station muka ga mu kai babu mu haji a ba mu hajewa babu kai da police station su su biya kudi su karbi ai muka kai shanayen gidan mu an ce muna so mu barayi ne maganar da na faɗi kenan banda ni ina aikin shanu an ce alifa barawun shanu eh, ah. a ah, sarki bai da sarki bai da wurin da da ake shanu mun kai mu ba kai amin kame dai wanga magana chief ku yankuri mun gunta wanga magana nan an yi rasuwa bai kamata muna kuwa makabarta tuba ci ba kun bar mun yi kuwa Allah ya fi muna amma ku zo ku kama shana bire mu da ku mun kai mun same ku cikin video saboda evidence gobe ni ba nan nake ba na koma amma na da gurus suna alaba suna da igiya garke na igiyoyi sun cika wurin ina da lorin banza banza boboyin an zo a kama a kawo ko ba mu an yi yasa ku da abinda muke so ba mu son shanayen nan cikin makabarta pire salamu alaikum